قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون ya wannan manzo yi raddi ga mashirkai waɗanda suke haramta abin da Allah ya halatta na tufafi da dadaɗan abubuwan ci da sauransu, ka ce da su, waye ya haramta muku tufafin da suke ado gare ku, waye ya haramta muku dadaɗan abubuwa na ci da sha da sauransu daga abin da Allah ya azurta ku, ka ce waɗannan daɗaɗen abubuwa da kayan ado na mumine ne a duniya, duk da wasu sun yi tarayya a ranar Alƙiyama, don kafiri ba zai yi tarayya da su a ciki ba, saboda aljanna haramun ce ga kafiri, irin wannan rarrabewar haka muke rarrabe ayoyi ga mutanen da suke gane gaskiya saboda su ne suke amfanuwa da ita